ya kamata ka yi magana a kai to shi ne sai ya ce masa kai waye baka izini ka zo ba kana karkashin shi ba to da wannan ne kake ganin ko da sojoji ne a doka ba a so ka bata babbanka shugabanka a gaba ba a so don haka sai ya ce to don me yasa zaka zagaya ka kawo gulmansa ka kawo ma'ana karansa ya ce ai karansa na kawo ya ce to ka koma ka je ka mishi da'a ya kore shi ya ce koma to wannan abu da ansar din shine ya ba da labari ya ce wata rana mun fita mu ɗari uku mun fita wajen garin madina abinda nake so na kawo mujizan manzon Allah mun fita wajen gari muna tafiya da manzon Allah to ina da ɗan ruwa kaɗan a cikin gora ruwan babu yawa ina ɗan tafiya da wannan ruwa kafin mu fita na ce bari yi alwala mun fita wajen gari na yi niyya zan yi tafiya dama akwai alwalan mutum zai yi tafiya traveling ana so ko a jirgin sama ko a mota ko da kafa in zai yi tafiya ana so ya yi alwala wannan alwala ne na tafiya saboda haka sai ya yi alwala shi yasa Bilal ya ce duran da na yi alwala alwalan bai zai warware ba sai na yi raka a biyu da haka manzon Allah ya ce na ji tafiyan takalmin Bilal a cikin aljanna saboda haka to shi Abu Qatada ansar ya ce to na zo muna tafiya da manzon Allah za mu fita bayan gari sai na ce zan yi alwala kuma ina da ɗan gora na ruwan alwala na kaɗan ruwan ba yawa to na fara alwala ina face-face da ruwa sai manzon Allah ya ce ka rage wannan ruwan ruwan zai maka amfani a can gaba to sai na bi umarnin manzon Allah sai na rage mun kama tafiya mu wajen ɗari uku mun kama tafiya mun kama tafiya tafiya yayi tafiya ga rana ga kuma kishi sai aka tsaya a wani wuri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo wani babban kaman akushi kaman daro misali zan muku yadda za ku gane ko tasa aka kawo babban akushi shine akushin su daron su lokacin ko baho misali irin na lokacin su yace aka kawo babban baho sai yace abu katada manzon Allah ya ce masa abu da ya ce na'am ya ce ya rasulullah sai ya ce zuba wannan ruwan kan nan sai ya zuba ruwan sai dan zuba ya ga dan ruwan dan kucul ko kurbewa ma mutum ɗaya ma ba zai ishe shi ba kuma ga mu wajen ɗari uku muna jin ishi saboda haka ya zazzage ruwan da ya zazzage ruwan nan kawai sai manzon Allah ya tsoma hannunsa a cikin ruwan da ya tsoma hannunsa kawai ya ce sai na ga cikin tsakankanin tsotsin manzon Allah nan na ga ruwa na bulbula kamar idanun ruwa bulbul bulbul bulbul bulbul ruwa na ta na ta na ta sai manzo Allah ya ce kowa ya zo ya sha wannan ya zo ya sha ana rige rigen sha ma manzo Allah ya ce a ah, ku zo a hankali ku sha ruwan nan kowa zai ishe shi mutane ɗari uku nan suka sha tas sai abu kata da ya ce da ni da manzon Allah kawai muka rage da ni da manzon Allah muka rage sai manzon Allah ya ce mini ni in sha abu kata da na ce ma manzon Allah a ah, manzon Allah ka sha sai ya ce ai in na ciyar hannuna ruwan zai daina zuwa ka sha kai sai abu kata da sai ya sha ruwan da ya sha ruwan sai manzon Allah shi ma sai ya sha wannan ruwa